Hanyar Adalci Darasi na tamanin da tara Labari mai daɗi Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta, ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda Allah da kansa ya kafa, ta haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azin hanyar adalci. Mun yi nazarin littafin Lanzila, sunan nan Lanzila larabci ne, wato bishara ko labari mai daɗi. Bayan da Ubangiji Yesu almasihu ya tashi daga matattu, mun ji yadda ya umarci almajiransa cewa ku tafi ko'ina a dukan duniya, ku yi wa dukan ’yan adam bishara. bisa ga bishara daga hannun Markus Sura ta goma sha shida aya ta goma sha biyar. An ɗauke Yesu zuwa cikin sama, akwai wani maƙetacin mai tsauran ra'ayi na addinin Yahudanci wanda ya tuba, ya ba da kansa da zuciya ɗaya ga bin Yesu, sunansa Bulus ne, ya rubuta, daga Bulus, bawan almasihu Yesu. wanda aka kira shi ya zama manzo, aka kuma keɓe shi don shelar labari mai daɗi na Allah. Labari mai daɗin nan ne Allah ya yi alkawarinsa tun da tauran annabawansa, kamar yadda yake a rubuce cikin rubutattun maganar Allah masu tsarki. Bishara ba abin kunya ba ce a gare ni, domin ita ce iko na Allah da ke kai kowane mutum wanda ya gazganta ga samun ceto, gama ta wurin bishara ne aka bayyana adalcin nan wanda daga wurin Allah yake, kuma ana samun adalcin nan ta wurin bangaskiya daga farko har zuwa ƙarshe. Bisa ga Romawa Sura ɗaya aya ɗaya da aya biyu da aya ta goma sha shida da kuma aya ta goma sha bakwai. Labari mai daɗi, labari mai daɗi, labari mai daɗi. Menene wannan labari mai daɗi wanda maganar Allah take shan shela mana? Yau, da taimakon Allah za mu yi magana a kan wannan labari mai daɗi wanda littattafai masu tsarki suke shaidawa, amma kamin mu yi magana game da labari mai daɗi, ya kamata mu tuna da labarin da ba daɗi. Menene labarin da ba daɗi? Ya yi kun a cikin farko bayan da Allah ya halicci sama da ƙasa, Allah ya yi Adamu da Hawa’u, ya zaunar da su a cikin gonar Firdausi a nan duniya, Allah ya halicce su domin su san shi, su ƙaunace shi, su yi masa biyayya, su ɗaukaka shi har abada, amma Allah ya gwada su, sai Allah ya ce ma Adamu, Kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar. amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu lalle. Labarin da ba daɗi shi ne, Adamu da Hawa sun kasa kunne ga maciji, wato, Shaiɗan, wanda ya ruɗe su su ci ’yan itacen da aka hana musu. Zunubin Adamu da Hawa'u ya jawo wahala da mutuwa cikin duniya, zunubinsu ya ƙazantar da su ya kuma yaɗu ga dukan ’ya'yansu, yadda masu magana suna cewa, Annoba ba ta tsayawa ga tushenta, maganar Allah ta ba mu labarin da ba daɗi cewa, An shirya wa ɗan Adam ya mutu sau ɗaya tak, bayan haka sai shari'ar Allah. Ubangiji yana zuwa da dubban mala'ikunsa don ya aikata hukuncinsa a kan kowa, zai nuna wa marasa bin Allah dukan aikinsu na rashin bin Allah, zai tone dukan baƙaƙen maganganu da masu zunubi marasa bin Allah suka faɗa game da shi, bisa ga Ibraniyawa Sura tara aya ashirin da bakwai, Yahuda aya sha hudu da aya sha biyar. Kenan labarin da ba daɗi shi ne mu duka masu zunubi ne, dole mu fuskanci hukunci mai adalci na Allah. Duk da haka, labari mai daɗi kuma yana nan cikin gonar Firdausi. Allah mai rahama mai jinƙai ya shaida cewa wata rana zai aiko da wani zuwa cikin duniya wanda baya da ƙazantar zunubi, za a haife shi wurin budurwa, wannan mai tsarki, mai fansa, mai adalci, zai ba da kansa a kashe shi tamkar haɗaya mai ɗaukan zunubin Adamu da zuriyarsa. hukunci bisa zunubi wanda ya kamata mu sha zai faɗo bisa wannan mai fansa mara zunubi, shi ne labari mai daɗi wanda Allah ya faɗa ran da Adamu da Hawa’u sun yi zunubi. Allah ya yi amfani da mutane da yawa domin ya shaida zuwan mai fansan nan, wanda kuma ana kiransa almasihu, ko wani annabin Allah ya shelar wani abu game da almasihu domin da isowarsa mutane za su gano shi, su tabbata shi ne wanda Allah ya naɗa. Misali, annabi Ishaya, wanda ya rayu wajen shekara ɗari bakwai kamin almasihu, ya yi anabci game da haifar almasihu cewa, Budurwa za ta yi ciki ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Emmanuel. Ma'anar Emmanuel ita ce Allah yana tare da mu. bisa ga Mati Sura ta fari aya ashirin da uku, Isha Sura bakwai aya goma sha hudu. Wani annabi kuma, Mika, ya yi annabci cewa almasihu zai sauko daga sama, a haife shi a duniya a garin Baitalami, kuma shi ne daidai wurin da aka haife almasihu. Sai dai Mika ya yi annabcin nan ɗaruruwan shekaru kamin haifar almasihu. Amma ba haihuwar almasihu kawai annabawa suka yi shelarta ba, sun kuma yi annabcin shan wuyar almasihu da mutuwarsa a maimakon masu zunubi. Misali, annabi Dauda ya rubuta cewa mutane za su rena almasihu, su gana masa azaba, su buga ƙusoshi a hannayensa da ƙafafunsa, su kashe shi, ba kawai Dauda ya annabcin mutuwar almasihu ba, kuma ya hango Allah zai tada almasihu daga matattu, tabbaci kenan almasihu shi kaɗai ne maceci wanda Allah ya aiko ya ceci ’yan adam daga hukuncin zunubi. Ba a yin masu sosai game da haifuwar almasihu, amma mutuwarsa da tashinsa daga matattu sun zama abin tuntuɓe ga mutane da yawa, ba su fahimta yadda Allah ya iya barin almasihun da ya aiko ya sha wahala da ƙasƙanci a hannun mutane ba, abin da galibin mutane ba su gane ba, Allahn da ke ƙaunarmu shi ne wanda ya ƙudurta almasihu ya sha wuya don ya ɗauki zunubanmu, amma dai shi ne abin da annabawa sun faɗa cewa, Ubangiji ya ce, Nufina ne almasihu ya sha wahala, mutuwa kuwa haɗaya ce domin ta kawo gafara. Isha Sura hamsin da uku aya goma ko hakika mun ba da gaskiya ga annabawa, muna cewa mun gazganta, idan da gaskiya ne mun ba da gaskiya ga annabawa, to, ya kamata kuma mu gazganta da abin da suka rubuta. Ya kamata mu tuna annabawa ba su faɗi ra'ayin kansu ba, Allah ne ya sa a ruhunsu abin da za su rubuta, saboda haka idan mun ƙi gazganta annabawan nan, to, wane ne a ƙarshe muke ƙinsa? Muna ƙyan Allah, domin shi ne ya hura ma annabawa anabti cewa almasihu zai mutu haɗaya mai ɗauki zunubi. Domin Allah ya ƙaunar duniya, ba ya son kowa ya hallaka cikin zunubi, sai ya shirya mutuwar almasihu, ya kamata mai adalci ya mutu saboda marasa adalci, domin ya cece su daga hukuncin Allah. shi ne abin da yankan haɗayun tumaki da awaki a zamanin da ya kwatanta mana, ta wurin ikon Allah, Yesu almasihu wanda aka haifa ta wurin budurwa shi ne cikakkiyar haɗaya ta ƙarshe, wadda Allah ya bado. Waɗansu suna da karin magana, ba a bukata a zana mana hoton wada gajere ba, in wani yana tsaye a gabanmu. Kamar haka, tun da shike yanzu muna da haɗaya cikakka na dindindin, ba mu bukata mu gajiyar da kanmu ta wurin mu riƙa yanka haɗayun alama da ba su cika ba, ko kun tuna da abin da Ubangiji Yesu ya faɗa a bisa gicce dab da mutuwarsa, ya ce, An gama, Yohana Sura goma sha tara aya talatin, ya biya bashin zunubanmu sau ɗaya tak ba ƙari har abada. abin da ya rage mana kawai sai mu ba da gaskiya, yadda mun riga mun karanta a kan labari mai daɗi game da mutuwar Ubangiji almasihu da tashinsa daga matattu, Nassi ya ce, Bishara ita ce ikon Allah da take kai kowane mutum wanda ya gazganta ga samun ceto, Roma Sura ta fari aya sha shidda. Abin baƙin ciki da yawa suna ƙin ba da gaskiya gare shi, suna cewa labarin mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu baya da gaskiya, amma ta wurin binciken bishara mun gano kowane abin da annabawa suka yi anabci a kai game da almasihu, ya cika cikin Yesu almasihu, kowane abu da haifuwarsa, da rayuwarsa, da mutuwarsa, da tashinsa, da hawansa sama, saboda haka bishara ta shaida cewa almasihu ya mutu saboda zunubanmu, kamar yadda rubutattun maganar Allah suka faɗa cewa an binne shi, an tada shi a rana ta uku, yadda rubutattun maganar Allah na annabawa sun faɗa. Bisa ga Kurintiya ta fari Sura goma sha biyar aya uku da aya ta hudu, komai ya faru daidai yadda annabawa suka hango, waɗanda suka ƙi jinin Yesu sun yi masa ba'a, sun gana masa azaba, sun kashe shi, waɗanda suka ƙaunace shi suka binne shi, amma mutuwa ba ta iya riƙonsa a kabari ba, a rana ta uku bayan da aka gice shi, mun ga waɗansu mata sun tashi kamin gari ya waye, sun tafi wurin kabari inda an binne Yesu. sun ga kabari a buɗe kuma ba kowa a ciki, bayan mutuwa da tashinsa Yesu ya bayyana kansa ga almajirai don tsawon kwana arba'in, fiye da mutum ɗari biyar sun gan shi bayan tashinsa daga matattu, gaskiya ce almasihu ya ci nasara bisa tsohon magabcin ’yan Adam, wato, mutuwa. Tashin Yesu daga matattu ya tabbata mana cewa Allah ya karɓi haɗayarsa tamkar fansa cikakkiya domin zunuban ’yan Adam, domin duk mai ba da gaskiya gare shi ya sami rabo cikin madawamin ran Yesu. Shi ne labari mai daɗi, Ubangiji Yesu almasihu ya mutu domin ya kausa da zunubanku, ya fito daga kabari a rana ta uku domin ya ba ku rai madawami. Ma'anar labari mai daɗin nan ita ce, a kawo ceto ga duk wanda ya gazganta shi, saboda haka tambaya wadda dole ku ba da amsa gare ta ita ce, Ko ka ba da gaskiya? Maganar Allah ta ce, Yau ne ranar da za ku sami ceto, idan kun ji labari mai daɗi, kada ku yi taurin zuciya, ku ba da gaskiya. Ceto ba sakamakon ayyukan alheri waɗanda muke yi ba, babu mutumin da ya iya yin ayyukan alheri isassu ya ci ladan gida a Firdausi. Allah ba zai taɓa sayar maka babban cetonsa ba, yana son ya baka kyauta, ya yi ta wurin yin ayyukan kirki da addu'o'i da azumi, kana samun jin daɗi a zuciyarka, amma waɗannan ba su gamshi adalcin Allah ba, akwai hanya guda ɗaya tak ta shiga firdausin Allah. Da farko, ya kamata ka gane kai mai zunubi ne, ba ka da ƙarfi ka gamshi Allah ba, sa'an nan Abu na biyu, ya kamata ka ba da gaskiya cewa Yesu almasihu shi ne mai ceton da Allah ya aiko daga sama, ya mutu bisa gice don ya ɗauke zunubanka, Allah ya tada shi daga matattu domin ya ba baka raina har abada. Idan ka gazganta wannan labari mai daɗi, sai ka tabbata za a tafi da kai Firdausi ran da ka rasu, domin Allah kansa ya yi mana alkawali a cikin maganarsa yadda za mu sani muna da rai madawwami, wato, taurin ba da gaskiya ga sunan Ubangiji Yesu almasihu, Yohana ta fari Sura biyar aya tara zuwa sha uku. Mutumin ƙasar Senegal wanda ya rubuta darasin a yarensu, ya ba da labarin cetonsa, ya ce, Bari in dakata a nan, in faɗa muku yadda na zama mai ba da gaskiya ga Yesu almasihu. da ni saurayi ne, ina sallah sau biyar kowace rana, ba fasawa, ina azumi kowace shekara, amma ban san wurin da zan tafi ran da zan mutu ba. Na yi tambayoyi ko'ina, amma ban sami amsa a sarari ba, amma sa'an da na bincika lanjila na gano na iya sanin makomata bayan da na mutu. domin a cikin bishara Yesu almasihu da kansa ya ce, Hakika ina gaya maku, duk mutumin da yake jin maganata, yana kuma ba da gaskiya ga wanda ya aiko ni, yana da rai na har abada, ba za a yi masa hukunci ba, ya riga ya ƙetare mutuwa zuwa rai. Yohana Sura biyar aya ashirin da hudu Ya kuma ce, Ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai, wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu zai rayu. Yohana Sura goma sha ɗaya aya ashirin da biyar. Saboda haka na tuba da ƙoƙarin kaina in ceci kaina, na ba da gaskiya ga almasihu wanda dukan annabawa sun yi zancensa, sun ce, Ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gafarar zunubai. Bisa ga ayyukan manzanni Sura goma aya arba'in da uku. na aza dukan begena bisa Ubangiji Yesu almasihu, daga ran har wa yau, Allah ya ba na salama, Lamiri na baya kada ni, ta dalilin aikin Yesu bisa gice, akwai kyakkyawan haske game da nan gaba nawa, a rayuwa ta tamkar almajiran almasihu, wani lokaci sai na fuskanci wahala da tsanani domin imanina. ya bambanta da na ra'ayin abokaina da dangina, amma ina da salama, salamar Allah ta cika zuciyata da hankalina, kuma Yesu nan da ya bani ita ya ce mini, Idan dai duniya ta ƙi ku, sani cewa ta ƙi ni kafin ta ƙi ku, na bar ku da salama, salama ta nake baku, ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba, kada ku damu. kada kuma ku ji tsoro. Yohana Sura goma sha biyar aya sha takwas da Sura sha hudu aya ashirin da bakwai Abokai, abin da Ubangiji ya mani da cikina ya iya yi ma kowane ɗayanku, yana tambayar abu guda gare ku, sai ku ba shi dukan zuciyarku, shi zai aikata sauran duka, domin Ubangiji Yesu da kansa ya ce, Ku zo gare ni dukanku da kuka gaji, kuma kuna fama da kaya masu nauyi a kanku, zan ba ku hutawa, ku karɓi umarnaina, ku kuma koya daga wurina, domin ni mai tawali'u ne, mara girman kai, kuma za ku sami hutu a zuciyarku. Mati Sura goma sha ɗaya aya ashirin da takwas da ashirin da tara ko ka gaji ne saboda nauyin kayan zunubanka, kana son hutawa domin zuciyarka, idan ka ba da gaskiya ga labari mai daɗi a kan mutuwar almasihu a madadinka da tashinsa daga matattu dominka, Allah zai yafe maka zunubanka, zai lissafta ka mai adalci, zai rubuta sunanka a littafin masu rai, idan ka ba da gaskiya ga wannan labari mai daɗi. Allah zai hatimce ka, ya sa shaidarsa a kanka cewa kai nasa ne, zai aiko da Ruhun Yesu ya zauna a zuciyarka, Ruhu mai tsarki wanda ke zaune a cikinka zai sake zuciyarka da rayuwarka da zamanka, domin nasi ya ce, Idan mutum yana cikin almasihu ya zama sabuwar halitta kenan, tsofaffin abubuwa duk sun wuce, gashi komai ya zama sabo. Korintiyawa ta biyu Sura biyar aya sha bakwai Abokina, duk inda kake da zama, ko mai ne yanayi da kana tsakiyarsu, ko kai namiji ko mace, yaro ko tsoho, Ubangiji Yesu almasihu zai kyauta maka sabon rai, idan ka ba da gaskiya gare shi, ya mutu domin ka domin ka rayu tare da Allah har abada, ko ka gazganta da labari mai daɗi. na gode don sauraro, Allah ya sa muku albarka, ina barin ku da nassin nan wanda yake magana game da tabbacin ceto wanda Allah ke ba kowane mutum mai sa begensa cikin labari mai daɗi na ceton Allah. Nasi ya ce, Allah kuma ya cece mu ya kira mu mu zama masu tsarki, wannan kira ba bisa ga ayyuka na samun lada ba ne, amma bisa ga nufinsa da alherinsa, wannan alheri an ba mu ne taurin almasihu Yesu kafin kafar duniya, amma yanzu an bayyana mana shi taurin zuwan mai cetonmu almasihu Yesu, shi ya kawar da mutuwa kuma taurin bishara ya bayyana mana rayuwan nan mara ƙarewa a fili. Timotaus ta biyu Sura ɗaya aya tara da aya goma Allah ya taimake mu, amin.